yau yanzu da tare da wasu malamai a nan cikin garin maiduguri wadda kuma za su bayyana mura'insu game da wannan sauyi da shugaban ƙasa musamman ma na hafsan sojojin najeriya ga malami na farko ya kuke jina game da wannan canji eh to wannan canjin dai lamarin na ubangiji kuma mun gode Allah da Allah ya nufa haka Allah kaddara dole sai ya kasance haka kamar kuna ganin zai kawo sauyi game da abin da yake damu musamman mutanen Borno na shanin tsaro eh to wannan kuma sauyi wannan daga Allah ne shi kuma lamarin na ubangiji in Allah ya kaddara za a yi sauyi za a yi ga wani malami na gaba ya kake gani ne eh a gaskiya wannan Allah ubangiji ya tabbatar mana dai da lafiya mu muke addu'a sauyin nan allah ubangiji ya sa shine zai kawo mana lafiya a ƙasanmu mu shine abin da muke fatan allah ya tabbatar da shi ke menene ra'ayinka game da wannan sauyi da aka yi assalamu alaikum ina farin ciki da cewa da an samu wannan canjin domin ina ga alama insha allah mun dace kuma muna roƙon allah allah kawo mana zaman lafiya a najeriya mu saboda zaman lafiya shine komai shine kawai iyakacin magana na nagode a wani babana nan alhamdulillahi yanzu muna jin daɗi ne abun wannan lamari na yanzu wannan wanda aka canja mana wannan allah yarda za mu samu sauki allah kawo mana sauki duka kowa yi du'a allah taimake mu allah taimake shi ya menene ra'ayinka game da wannan sauyi mun gode allah allah ya taimaka dai mutanen da aka aka zaba wannan allah sa zuke ya shiga a cikin na musulmin rahama su duba idan rahama da mutane allah ya taimaka to kuna ganin kamar wannan sauyi da aka yi zai kawo saukin wannan lamarin eh zai kawo sauki insha Allah alhamdulillah mun gode Allah baba ya kake gani Allah ya kawo mana sauki ne mun kai bukatan labu ne da yanzu zaman namu da ba daɗi wani nan ne Allah ya kawo mana sauki muna neman sauki da ne wajen Allah muna neman da sauki da wajen wajen manyan mulil Allah ya taimaka mana Allah ya ba mu menene ra'ayinka game da wannan canji alhamdulillahi rabbil alamin Allah ya kawo mana sauki tun da mun ji ya saukar mutanen nan ma mun alhamdulillah mun samu sauki kuma Allah tun jiya da dare mun samu saukin da mun ji wannan rahama ma. Kuna gani kaman sauyin zai kawo sauki wannan? Insha Allah zai kawo mana, zai kawo mana in Allah ya yarda, Allah ya taimake shi.